a été assurée par Georges Léonard Sagno. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare da Hauwa Sharaf da sauran abokan aiki miki kamu wannan shirin a yau ranar Alhamis 27 ga watan wato Yunin shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, hauwa mukanin labarai. to sarfili wani matashin ya dan kasar Congo ya roƙi kwamitin tsaro na Majalisar ɗinkin Duniya a jiya Laraba da ya samar da kariya ga yara a kasarsa ta Congo. pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudirin majalisar dokokin amurka tsohon shugaban kasar farisa wato iran hassan rouhani ya tabbatar da mara baya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi masud pezeskian to kanun labaran duniyan kenan aka saurara da safiyar jiya laraba ne gobara tashi a sabuwar matatan man fetur ta dangote sai dai an ce ba ta yi illa ga kamfanin ba amma wasu na ganin to wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani waya Allah yana iya kasancewa zagon kasa ne a karya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida. Haka kuma za a ji cewa yau Alhamis ne 'yan takarar neman shugabancin Amurka za su fafata a muhawarar farko da yammacin yau alhamis sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan sannan kuma ya tafi shirin domin iyali wanda a yau zai duba illolin miyagun kwayoyi ga iyalai a wannan zamani wanda alheri abdu za ta shirya kuma za ta gabatar mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif A jiya laraba Pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudurin majalisar dokokin Amurka da ya kira a gudanar da bincike kan zarge-zargen katsalandan da almundahana da aka alakanta da zaben majalisar wakilan Pakistan na ranar 8 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar harkokin wajen Pakistan da ke Islamabad ta ce mun yi imani an kuskuru a lokaci da ma abin da kudurin ya kunsa kuma ya yi hannun riga da kyakkyawar alakar muta kasa da kasa Sanarwar ta kara da cewa kudurin ya samo asali ne bisa guguntacciyar fahimtar yadda yanayin siyasa da lamarin zaɓe yake a pakistan mai da martanin da ya zo ne kwana guda bayan da majalisar wakilan amurka ta kada kuri'a mai rinjayen 368 da kuma bakwai a ranar talata domin inganta kudirin da ya nemi gudanar da cikakken bincike mai zaman kanshi a zargin yin katsalandan daga kurakurai a zaben da aka gudanar a kasar ta pakistan A ranar Laraba ne tsohon shugaban ƙasar Farisa wato Iran Hassan Rouhani ya tabbatar da mara baya ga ɗan takara mai ra'ayin kawo sauyi Mas'ud Pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasar da zai mai gurbin marigayi Ibrahim Ra'isi. Rouhani mai sosocin ra'ayin siyasa wanda ya gabaci Ra'isi a shugabancin ƙasar ya ce Pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi ɗaya tilo a jerin 'yan takara na iya wato yana iya cire tarin takunkumai da ya zarge wuyan tattalin arzikin kasar tun bayan rugujewar yarjejeniyar da aka kulla kan batun makamin nukiliya rahani ya faɗa a ranar juma'a cikin wani sako ta faifan bidiyo da aka wallafa a wata mujalla ta kawo sauyi ta sharga da ake wallafawa a kullum cewa ya kamata su zaɓi wanda ya tsayi wajen cire takunkuman da aka ƙaƙabawa al'ummar iran tare da kamba halayyar pedestrians din na gaskiya da rikon amana rasuwar tsohon shugaba ra'isi a wani haɗarin jirgin sama mai saukar angulu a watan jiya dai ya kawo batun gudanar da zaben. a jiya laraba shugaban tsaron isra'ila yof galand ya ce an samu muhimmin ci gaba a batun damuwar isra'ila game da shigar makaman amurka cikin kasar ta yahudawa an cire duk wani tasgaro da magance duk wani tarnaƙi domin ci gaba akan al'amura daban-daban musamman kan batutuwa da suka jibinci na karfafa runduna da samar da makamai cewar galand bayan kammala wani taro a fadar white house tare da mai baiwa shugaba biden shawara akan tsaron ƙasa jack sullivan tun a farkon makon nan ne galand Laurent din ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren ma'aikatar tsaro Lloyd Austin. Amurka dai ita ce uwar ɗakin samarwa Isra'ila makamai, amma 'yan makonnin nan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi korafi kan abin da ya kira tafiyar hawainiya wajen samar masa da makamai cikin watanni da dama. Jami'an fadar White House sun ce sun yi mamakin kalaman na Netanyahu. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin nan Washington DC. To nan jima kaɗan hawar sake da labarai. Kafin nan da safe jiya laraba ne aka waye gari da samun tashin gobara a sabon katafaren matatan man fetur ta dangwata da ke Legas. Sai dai kamfanin ya fito ya bayyana cewa gobara ba ta haifar da wata illa ga kamfanin ba. Lamarin da wasu 'yan Najeriya ke ganin tamkar wani yunkurin zawon ƙasa ne ga kamfanin. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin na ɗauke da ci gaban rahoton. ko da yake kokarin jin ta bakin masu magana da yawon kamfanin na dangote ya ci tura sai dai a wata wasiƙa da bangaren hulɗa da jama'a na kamfanin dangote ta aikawa 'yan jaridu ciki har da murya amurka na cewa gobara wanda aka kashe ta tun da sanyin safiya ba ta yi illa ga kamfanin ba kuma babu wani ma'aikacin kamfanin da ya samu rauni ko rasa ransa mai magana da yawon kamfanin na dangote anthony cijina ya ce hukumomin kamfanin na gudanar da bincike a kan wannan lamari da ya auku na gobara wannan gobara da uku ne a daidai lokacin da ake cacar baka tsakanin kamfanin na dangote da manyan kamfanin samar da man fetur na kasa da kasa da kamfanin na dangote ya zarga da yi masa zagon kasa wajen hana shi sayan danyen man fetur na najeriya labarin da ke sanya shi zuwa har kasar amurka domin sayan danyen man fetur da zai sayar a ciki da wajen najeriya dr dauda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne da suka jari to muna ganin dai ya kamata a ce gwamnati ta bincike wannan zance na wannan zagon kasan wanda kuma gaskiya idan aka samu wannan haka to ya kamata a dauki kwakwaran mataki saboda kaga samar da wannan ma'aikatan zai iya taimakawa rage mutane marasa aikin yi sannan kuma akwai amfani da za a ci gajiya waɗanda suke kewaye da wannan masana'anta da kuma wasu abubuwa da take fitarwa wanda yake a hanyar fitar da man fetur za a iya samun wasu abubuwa masu amfani. A zamanin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne da ya aka kaddamar da kamfanin na Dangote ko da yake bai fara aiki ba gadan-gadan sai a kwanakin nan tare da sarrafa man fetur na dizil da na jiragen sama har yanzu dai kamfanin na dangote bai fara sarrafa man fetur na ababen hawa ba balle sayarwa a cikin gida abinda kuma masana ke ganin na cikin matsalolin da kamfanin ke fuskanta daga gwamnati da kuma kamfanonin kasa da kasa wayanda suka yi kaka gida harkokin man fetur a najeriya to ko ina mafita kenan da dauda muhammad kwantogora masanin tattalin arziki ne da saka jari wanda ce dole ne hukumomi su tashi tsaye wajen marawa kamfanonin cikin gida baya. To wannan zargi din da kuma wannan gobara da ake gani wai Allah yana iya kasancewa zagon ƙasa ne don a firgita shi ko kuma a karya burin shi na samar da mai da ake amfani da shi a cikin gida. Kuma wannan ka lura ba sabon abu bane a Najeriya an sha samun ire-iren waɗannan na zagon ƙasa. Yanzu dai abin jira a gani shine ko barar da kamfanin na Dangote zai sanya hukumomin najeriya ƙara ɗaukan mataki na ba da kariya ga kamfanoni na 'yan ƙasa babin jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin har yanzu duk kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa ta kashi na biyu na labaran duniya A ranar Laraba shugaban Ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin Donetsk inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun Rasha. kafin da kiran din ta amshi makaman da aka yi mata alkawari daga yammaci har an fara yin galaba a kanta a bata kashin da aka rika gwamzawa a yankin inda rasha ta rika hankoran kama karin yankunan kasar ta ukraine a yayin ziyarar tashi shugaba vladimir zelensky ya samu rakiyar sabon kwamanda na haɗaɗɗiyar rundunar dakarun kasar brigadier janar andrei hanatov wani matashi ɗan ƙasar congo ya roƙi kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara ƙamari yana kuma ƙarewa a kan yara yaran ɗan shekaru shida wato sha shida a duniya ya mika ƙoƙon barasa ga taron kwamitin tsaron tare da mai da hankali akan abin da ya shafi yara da rikice-rikicen ɓangarori masu ɗauke da makamai ta bakin mai yi masa tafinta inda ya neme su baki ɗaya da su miƙe su kare hakkokin yara a duniya baki daya da jamhuriyar demokaradiyyar congo ko a bara sai da majalisar ɗinkin duniya ta tantance mummunan cin zarafin yara kusan dubu hudu a ƙasar afirka ta tsakiya inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shafa shekaru suna ɗauki ba daɗi da sojoji a kokowar samun iko akan ɗimbin albarkatun ƙasa a bara ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sun ɗauki yara sama da dubu ɗaya da ɗari takwas suka jefa a cikinsu cewar wani rahoton shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya duniya da ya tantance cin zarafin da ake wa yara. labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Madalla. Da yammacin yau Alhamis ne manyan 'yan takarar neman shugabancin Amurka Joe Biden da Donald Trump za su fafata a muhawarar ta farko a wannan kaka ta zaɓe. Daga Atlanta, wakilin murya Amurka Kolayu ta duba mana abin da za mu yi tsammani daga muhawar a wannan rahoton da Maryam Dauda ta karanto mana. Donald Trump da Joe Biden za su yi muhawararsu ta farko akan yakin neman zaben su. inda kowannen su ke fadawa masu kada kuri'a cewa zaben ɗayan zai zama babban kuskure trump ya ce biden yana lalata ƙasar Inflation is raging, crime is out of control. Donald Trump ya ce, farashin kayayyaki sai hauhawa yake, ana samun masu aikata manyan laifuka na wuce gona da iri. Kasashen turai na cikin rudani, gabas ta tsakiya na fama da rikice-rikice, Iran na ƙara samun ƙarfin gwiwa. China ta ɗauko hanya, sannan wannan shugaban na jan mu zuwa ga yakin duniya na uku. A nashi bayanan Biden ya ce Trump zai mai da ƙasar baya. All progress, all freedom, all opportunities at risk. Trump is trying to make the country forget. Biden ya ce duk wani ci gaba, duk wani 'yanci da dama da ake da su suna tattare da haɗari. Trump yana ƙoƙarin ganin ƙasar ta manta da yadda abubuwa suka kasance a cikin duhu da rashin tabbas a lokacin da yake shugaban ƙasa. Ba za mu taɓa mantawa ba. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa 'yan takara na tafiya keke da keke abinda ke kara jan hankalin jama'a a muhawarar da za a yi a cewar farfesa a fannin aikin jarida na jami'ar Northeastern Alan Schroeder. Well, I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both um, in terms ya ce, ina ganin hakan zai kara nawaitawa 'yan takarar biyu ta fuskar damar da muhawarar za ta basu da kuma haɗarin da ke tattare da muhawarar. Wannan muhawarar da za a yi ta bambanta da sauran inda za ta haɗa shugaba mai ci da kuma tsohon shugaban ƙasa a cewar farfesa a fannin sadarwa ta jami'ar Pennsylvania Kathleen Hall Jamison. So the public is more knowledgeable about both of these candidates as ta ce to jama'a na da masaniya akan dukan waɗannan 'yan takarar a matsayinsu na mutane ta yiwu su fi sanin halayensu da ɗabi'unsu amma a bana saboda shekarun 'yan takarar biyu akwai buƙatar ko koda kana tunanin ka san abubuwa da yawa akan dukan 'yan takarar wanda ba mamaki a bana ka sani za ka iya cewa shin tunaninsu da hankalinsu sun cancanta da zama shugaban amurka Muhawarar siyasa ta kunshi bayyana sako da ra'ayi a cewar masanin harkokin siyasa Brett O'Donnell. You've got to drive a message consistently across the debate O'Donnell ya ce dole ne ku tura saƙo akai-akai a lokacin muhawarar amma kuma kana so ka yi amfani da wannan damar ka bayyana wani muhimmin abu wanda 'yan jarida za su mai da hankali a kansa wanda kuma zai baka damar yin tasiri a muhawarar. Wannan ce za ta zama muhawarar shugaban ƙasa ta farko a tarihin Amurka inda ba a tsaida Trump ko Biden a matsayin 'yan takarar jam'iyyarsu ba a hukumace. Ba za a yi wani jawabin buɗe zaman muhawarar ba a daren yau Alhamis. Sannan za a kashe na'urar ɗaukar magana ta 'yan takarar biyu idan ba lokacin yin bayaninsu ba ne. To a gaida Maryam Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1 da kusan minti goma sha biyar. na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. dukkan shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa mata ne waɗanda wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun ko mutane wanda ana ganin su kamilallun mutane me ya kawo damuwar zamantakewan aure masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan dangane da shan miyagun kwayoyi a Najeriya na nuni da cewa an samu karuwar mata da suka hada da matan aure da ke shiga shan miyagun kwayoyi a arewacin kasar bisa ga binciken ana samun mata biyu daga cikin mutane uku da suka shan miyagun kwayoyi yayin da ake fargaban cewa mai yiwuwa ne a halin da ake ciki yanzu a iya samun mata hudu daga kowane gungun mutane biyar da suka yi nisa a shan miyagun kwayoyi da suka hada da matasa da kuma matan aure ko kuma matan da suka manyanta. Ganin munin lamarin shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da nufin neman masababin wannan bala'i da kuma matakan shawo kan lamarin. Bakin da muka gayyata sun hada da Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya da ke kula da mata da ƙananan yara a Damatur jihar Yobe. Da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai, shugabar kungiyar mata mai tarbiya a jihar Kano. Sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Hajiya Aisha ta fara da bayyana munin lamarin a tattaunawa da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta. Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya abin ya shige misali yadda kuke tunani idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu kuma mata ne suke yi akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiyya ya za a yi wanda yake bada tarbiyya yanzu kuma ya gurɓata tarbiyya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa mm. kuma idan ba mu tashi tsaye a kan shi ba wallahi za a taba haifan 'ya'ya marasa ido ne saboda ke kina gyara a nan kina tufka a nan ana warware miki a can gurin mm. duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin a nan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye-shaye mm. wata ba ta fita mata kulle ce amma sai ki ji kawaye an ka miki talla ko a gidan biki wani sa za ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin yan group ce mm. kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye shaye shaye ta ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta in ce miki ma wani wallahi wasu ma iyayensu su suke sayarwa a cikin gidajen su suka koyi shan irin za ka zauna da su ka yi kesi saka da su su a kawo korafi tunda harka ce ta tarbiyya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai je ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai sayarwa. akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya a nan su dai da suka ce talauci amma ni ban ga eh, mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci ka zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu nakasashe aka ce sai ka sashe hmm. idan har za ka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da za ta sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idon su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kilta samu hmm. shine suke amfani da shi in na gaya miki irin kuɗi roban maganin da aka ce yake da suna abinda suke shaye-shaye ko kwanaki an kama wasu robobi na magunguna ba dai rike sunansu su ba irin wai kowace roba ɗaya dubu bakwai a wannan yanayi na rashin kuɗi wallahi wai dubu bakwai kuma mata ne suke sha don wanda ma ya kamun da evidence da komai cewa ya yi ai wata ya bi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga sunan a gudun suna layi layi suna siya. Dr. Zara Barin zo gare ki kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugunai ko mm. na 'yan gudun hijira da yawa. Yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu. kamar yadda kika yi magana zan ɗora ne daga inda ita malama aisha ta yi magana da dai muna gani muna ji ana cewa a kano mata suna shaye-shaye so hakan nan muna gani muna ji hautu wannan wani irin abu ne zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na boko haram da suka haɗu mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen ƙauye da mutane 'yan birni sun haɗu wannan ya sa akwai wasu 'ya'yan da suka taso ba su da wanda yake musu yawa ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi kuma ya zamanto ana samun gurub na mutane so wa'annan an ce za a sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ja wasu amma ya zo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai mazajen su ma masu kuɗi ne mata ne waɗanda irin su anti anti masu zama a gidan na wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aiki ba aikin komai suna da click nasu wanda suna yin wannan abun kamar can ne na network ne eh. na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani so akwai ranar da muna tafiya a cikin mota mun zo irin ba na cikin gari haka kawai sai muna tafiya da wani kwalik ina za mu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne ni likitan dabba ce to da yawanci za mu yi abubuwan treatment na dabba da safe muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan sai kwalik ina ɗaya ce kin ga abin da aka jefar nan ce eh. ya to wallahi kwaya ne a wannan ne syrup ne muna sai muka yi roshin muna wuce sai muka ga mata mutane wanda mun sani kuma mun san su ko mutane wanda ana ganin su kamilallu mutane mata ne wanda suna da ƴaƴansu wa'inda ana ganin kamar su da kima a cikin al'umma kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiyya so gaskiya wannan abin kamar yadda aka faɗa wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwansu so zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi tunda kungiya na yana dama yana da mm. yana wannan daman abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye kwaci ba karya ba ne akwai waɗanda damuwa kin san al'umman mu na arewa mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fidda muryanta ta faɗi matsalolinta ba so dole sai dai ta taune shi ita kadai ta cinye shi a zuciyanta ko kuwa ta yi haƙuri ta zauna da halin da take ciki so wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye sai aka samu ɓata gari a cikin mu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke za ta zo ta gaya miki matsalanta ga abin da yake damunta kuma miji yana kokari ya ci zarafin ta ba tare da ta je ta faɗa ba za a ce ki zauna saboda 'ya'yanki da sauransu za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sata ta dole su zauna gidan aure to the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin wa'annan mutanen za su bata option to tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayanar din kika sha wannan abubuwan zaki daina tunani zai dauke miki tunani so kin ga wannan wannan shine wannan hujja wanda a wuri na shi ma ba hujja bane amma wannan shine za a ce contributing factor kamar shine abin da ya jawo eh mata suke yi ba wai talauci din da ake cewa babu ai talaka ba zai iya ma sayan wannan magani ba because yana da tsada ga Aisha ta ce wajen dubu bakwai guda daya mutum da yake da dubu bakwai na sayan magani zai je sayi abinci ne ba magani zai sha ba so waɗanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkan tattalin arziki su suka fi shan abin amma ya zama masifa ne bari zo gare ka Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai kai dattijo ne kuma na san kana da iyali kwarai ka auren ma da 'ya'ya da sauransu ka samu ire-iren waɗannan korafe-korafen na cewa mata a cikin gida suna shan miyagun kwayoyi kwarai kuwa babban dalili ne a fahimta ta ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ba ko tushen matsalan ba ko ulmin ubaisin matsalar ba illa jahilci domin duk inda ka karkato in kai maganar talauci ai mai ilimi ba zai zama talaka ba in kai maganar damuwa ai damuwar saboda rashin ilimi ne har yasa ya saka damuwa bai tunanin cewa addinin su zai iya murmur su damuwan ba bai tunanin cewa ma in ma ba zai wajen malamai wajen addini ba kila shugabanni magabatan su za su iya warware masa ko za su iya warware mata matsalar ta ta shiga damuwa kwa to me ya kawo damuwar zamantakewar aure zamantakewar irin shi ma kanshi an yi shi a bisa jahilci ne duhu ne fake dukan duhu kuma yadda za a yi duhu na dukan duhu a kai ga gaci dole a samu matsala a hanya. To lokaci ya yi halin nasu sabili da haka tilas mu birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kasai sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar. da dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya. to wannan haka yake a gaida alheri kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon. ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici. tosar fila a takaice a jiya laraba ne pakistan ta yi fatali mai karfin gaske da wani kudurin majalisar dokokin amurka da ya kira a gudanar da bincike akan zarge-zargen kasa london da almudahana da aka alakanta da zaben majalisar wakilan pakistan na ranar 8 ga watan fabrairu ma'aikata harkokin wajen pakistan da ke islamabad ta ce mun yi imani an kuskuru a lokaci da ma abin da kudurin ya kunsa kuma ya yi hannun riga da kyakkyawar alakar mutta ƙasa da ƙasa. a ranar laraba ne tsohon shugaban kasar farisa wato iran hassan rouhani ya tabbatar da mara baya ga dan takara mai ra'ayin kawo sauyi masud pezeshkian kwanaki biyu gabanin zaben shugaban ƙasar da zai maye gurbin margayi ibrahim ra'isi rouhani mai sassaucin ra'ayin siyasa wanda ya gabaci ra'isi a shugabancin ƙasar ya ce pezeshkian mai ra'ayin kawo sauyi ɗaya tilo a jerin 'yan takara na iya cire tarin takunkuman da aka zarge wato da ya zarge wuyan tattalin arzikin ƙasar. kasar tun bayan gurgujewar jejeniyar da aka kulla kan batun makamin nukiliya. a jiya laraba shugaban tsaron isra'ila yov galan ya ce an samu mahimmin ci gaba a batun damuwar isra'ila game da shigar makaman amurka cikin ƙasar ta yahudawa an cire duk wani tsasgaro da magance duk wani taranɗi domin ci gaba akan al'amura daban-daban musamman kan batutuwa da suka jibanci na karfafa runduna da samar da makamai cewar galan bayan kammala wani taro a fadar white house tare da mai baiwa shugaba biden shawara kan tsaron ƙasa jack sullivan a ranar laraba shugaban ukraine ya ziyarci dakarun shi da ke filin daga a yankin gabashin donetsk inda suka rika gumurzu mafi kamari ta sama da ƙasa da dakarun rasha kafin da ukraine din ta amshi makaman da aka yi mata alkawari daga yammaci har an fara yin galaba a kanta a bata kashin da aka rika gwabzawa a yankin inda rasha ta rika hankoran kama karin yankunan ƙasar ta ukraine wani matashi dan kasar congo ya roƙi kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba da ya samar da kariya ga yara a ƙasarsa inda rikici tsakanin sojoji da ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin ƙasar ke ƙara kamari yana kuma ƙarewa kan yara To madalla masu raro baki ɗaya abin da ya ake nan a shirinmu na yanzu sai a tare maimacin shirin an jima kaɗan da hantsi. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin hawa shirin ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Talastan. Nisar fili hashin gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa idan Allah ya kai mu. Salamu alaikum.